وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ليدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau asabar biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hulu ashirin da hudu ko ashirin da biyu ashirin da 1442 eh, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan afirilu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara 2021 idan ba manta ba muna cikin suratu qaf amma kafin nan akwai wani babban qur'ani da aka kawo mana masallaci wanda ni dai ban taba ganin irin qur'anin bai da yadda aka yi masa design shi yasa na yi sha'awan ya kamata a kawo masallaci a gwada mutane wannan qur'ani wanda ya kawo mana shine mai girma madakin katagun alhaji babani shine ya aiko wa masallaci amma yana ganin karshe Kur'anin ya zama nawa ka zagaye wata nan don masallaci ba inda za a saka wannan Kur'ani. kawo Kur'anin nan mala abubakar eh, yawwa kun ga Kur'anin nan wannan Kur'ani ne su kutum a cikinsa abinda aka rubuta a nan daga wannan tun daga babbaka daga karami wannan ina jin asma'ullahi alhusna walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha sunayen Allah ne aka yi design din su anan sannan kuma kun gare wannan akwati ne gaba daya wani ya gani sai ya dauka ko daloli ne a ciki wanda ya fi karfin daloli kun ga cikin wannan kuma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi ko ayatul kursi ne aka sa a na baya ai sai dai ku zauna ku jira ku hakura sai dai ku ga baya kun ga qur'anin nan kwarai da gaske saboda haka wannan qur'ani ya zama na mai tafsiri ya zama na limamin juma'a ya zama na malam Allah ya zaka masa da alheri <laughs> masha Allah da akaramakallahu mun tsaya a aya ta arba'in wanda a karanta ta muna cikin fassara sai lokaci ya kure amma ka ɗan koma mana baya kaɗan fasbir alama ya kuluna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله تعالى يتفصبر على ما يقولون ka yi haƙuri dangane da abin da kafirai suke faɗa ko masu ƙaryata ka suke faɗa ya kai muhammad ya kai manzon Allah ka yi haƙuri duk maganganun da suke faɗi ka daure ka cije ka isar da sakon Allah kamar yadda ya kai maka umarni sannan kuma wasafi bihamdi rabbi ka yi tasbihi tare da gode ma ubangijinka ka rike Allah ta'ala hannu bibiyu idan ka yi haƙuri da cutar wanda ake maka sannan kuma ka rike bautan Allah subhanahu ta'ala to Allah zai maka wato zai yi maka maganin su kuma Allah zai kare ka kai wannan tasbihi tare da godewa Allah qabla tulu'i kafin rana ta fito shine wasu malamai suke fassarawa da cewa mutum yayi tasbihi bayan sallan asuba kafin rana ta fito shi yasa an samu ingantaccen hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani kamar yadda imamun nasa'i da waɗansu malamai suka ruwaito cewa duk wanda ya yi tasbihi ya yi subhanallahi guda ɗari da safe ya yi kuma la'ilaha illallah guda ɗari da safe bayan sallan asuba kenan kafin rana ta fito lalle Allah ta'ala zai kankare masa kurakuransa ko da kuwa sun kai kamar kumfan kogi ne to kaga wannan kaman directly ana fassara mana fasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito ga kuma irin tasbihan da ake yi da safe wanda yake idan mutum ya rike tasbihan da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma zai samu lada mai yawa kamar misalin subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah wallahu akbar wanda manzo Allah ya ce la yadurruka bi ayyi shay'in badata wato ba zai cutar da kai ba da kowane bangare ka fara ko subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kamar yadda manzo Allah ya ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman kalmomi guda biyu suna da sauki a harshe sannan suna da nauyi a cikin mizani sannan kuma Allah tabaraka wata'ala yana tsananin bukatansu ko Allah yana son su shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim kun Kunga idan mutum yayi wannan ya ambace Allah wajen tasbihi kuma ya ambace Allah wajen tahmidi to mutum yayi wannan da safe wa qabla goro da kuma kafin faduwar rana kamar yadda ake so ayi aska da tasbihan idan aka yi sallar la'asar kafin sallar magariba. wanda mutum zai cika ranansa da wannan da dukan alamu idan mutum ya yi haka kuma Allah ta'ala ya karba to ana kyautata zaton Allah ta'ala zai gafarta masa zai shi lada mai yawa kuma zai kare ki daga sharrin aljanu da mutane da sauran tarkacen abubuwa shine fasabbi bihamdi rabbi kai tasbihi tare da gole ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kafin fitowar rana da kuma kafin faduwar rana wa min al-layl har ila yau da daddare ma fasabbi ka tashi kayi tasbihi wanda a bayan mun fassara shine manzo Allah ya tashi yayi sallah sallan da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa amma sauran al'umma aka ce idan mutum yana son ya samu daraja a wajen Allah yana son ya samu biyan bukata a wajen Allah to ya tashi cikin dare ya ainihin yi sallah ya roki Allah ya yi askar, ko ya yi tasbihai ko ya karanta alkur'ani tunda duka kusan ma'anansu guda ɗaya ne kuma hakika ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير ubangiji yana sauka a lokacin da sulusin dare wato ya rage lokacin da aka je na ƙarshe ubangiji idan ya sauka ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya yana cewa manya tsalo ne wane ne yake roƙona in ba shi abin da ya roƙa wa yake kira na in amsa masa kiransa wa yake ainihin bukata a na in biya masa bukata wannan a kowane dare Allah tabaraka wa ta'ala yana sauka irin saukan da ta dace da Allah subhanahu wata'ala ta'ala wannan haka zai ta faruwa hatta tatlo a kyansu min magribiha har sai rana ta fito daga mafadanta kaga kenan kowane dare ana samun wannan ke yasa idan mutum yana da ainihin damuwa ko yana da matsala ko yana da bukata ko yana da wani roƙo wanda yake so ya roƙi Allah subhanahu wata'ala sai ya taki can cikin dare a lokacin da zai yi tasbihi ya kuma roƙi Allah malamai sun yi bayanin cewa wannan tasbihin da ake magana wa minan laili fasabbe wato kola cikin dare ka yi tasbihi shine wadan suka ce idan mutum zai kwanta za ka yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 ko kuma can cikin dare idan ka taki bati ya gagara ko ka firgita to nan ma sai yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa minan laili layli cikin dare yi tasbihi tasbihi wa Allah ka girmama Allah wa adbara sujud da kuma ainihin bayan sujada ila huwa tasbihu ba'da salah shine aka ce tasbihin da za a yi bayan sallah idan mutum yayi sallan asuba ko yayi sallan azhar ko yayi sallan la'asar ko yayi sallan magriba ko yayi sallan isha'i waɗansu malamai ma suka ce ko an yi sallan nafila domin akwai hadisan da suka ambaci sallan farilla akwai kuma hadisan da ba su ambaci sallan farilla ba sai suka ambaci salla umuman to idan an ambaci salla umuman wannan ya hada da sallan farilla da kuma sallan nafila wa yu'idu hadha yasa abin da yake tabbatar da tasbihi bayan ainihin sallah kamar yadda Allah ya ce wa adbaras sujudi da bayayyakin sujada bi ma'ana bayayyakin sallah bayan an idar da sallah bayan an sallame daga sallah shine ma sabata fi sahihaini abin da ya tabbata a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim ana bi Hurairata hadisin nan daga babban sahabi ne Abu Huraira radiyallahu an Allah ki kara yadda ki? annahu kala yace jaa fuqara'ul muhajirina wato fakirai daga cikin waɗanda suka yi hijira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda waɗanda suka yi hijira sun bar matayensu sun bar dukiyoyinsu sun bar sana'o'insu sun zo sun tattaru a birnin Madina saboda su yi rayuwa irin rayuwar musulunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ba su da jari ba su zo da kuɗi mai kauri ba kuma ba su da hanyoyin neman kuɗi tunda ba su saba ba ba su zama yan gari ba ba su gane da barbaru ba balle a ce za su nemi kuɗi su samu sau da dama daga cikinsu ainihin fakirai ne waɗansu ma suna kwana ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanan aka samu ahlus sufa waɗanda manzon Allah yakan zauna tare da su yana tattaunawa ko idan ya samu wani abu yakan zo ya raba musu ko idan za a tafi jihadi akan kwace su ko kuma idan manzo yana ba da ilimi so suka fi ainihin kiyayewa domin saboda wani lokaci kun ga kuɗi da kuke gani in ba yi sa'a ba yana hana karatu kunga ga kuɗi da kuke gani yana iya hana mutum ya zama saiti kun ga kuɗi da kuke gani yana iya sa mutum ya lalace sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tarba wa garinsa nono to shi yasa tun lokacin da mutum yake cikin nema to a lokacin ya kamata ya gyara halinsa ya nemi ilimin addini ya yi tattali cikin abin da yake samu kuma ya roƙi Allah ya sanya albarka cikin abin da yake samu lokacin da hankali ya cika gare shi idan yana da dukiya ya san yadda zai sarrafa ta idan yana da ilimi ya san yadda zai sarrafa ki idan ya samu ɗaukaka ya san yadda zai sarrafa ta ko in ya samu matsayi ya san yadda zai sarrafa shi amma in ya kasance hankalinsa bai gama nuna ba to komai ma yana iya faruwa to don haka lalle hakika an samu fakirai da yawa a cikin almuhajirin waɗanda suka bar garuruwansu suka tattaru a birnin madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan bayan Allah sun zo suka tarar da annabi Fakalu suka ce ya rasulallah ya manzon Allah zahaba ahalud dusuri bil ujur lalle waɗanda suke da dukiyoyi sun tafi da me bi darajatil ula wan imil muqim a wannan ruwaya ahalud dusur sune ahalud dakrin bi ma'ana dusur jami'i ne na dakrin ko addasri shine wadata ya kasance mutum yana da kuli ko kuma yana da dukiya wanda ana gani daga cikin walwalansa to الخطوط وأن نسكيد المبيع تنتهي أو أنت الرواية دلالة تكيمة في الواقع أما أولا الرواية بالدرجات الأولى لدرجة وزيمة في أوكتا والنعيد المقيم جميع ما مدى قولي أنا قولي ثم لدخلي ثم لدخلي a lahira za su samu aljanna kuma ke da sun ji daɗi duniya da ragar a zari ba kowa ne ke samun wannan ba da abin da Allah ta ba baraka ta'ala ya zayyana kuma ya ƙara mafiya yawan waɗanda suke da dukiya ya kawa ne mafiya yawan waɗanda suke da dukiya ba mu kan kirki ba ne domin ta kowa wajen su abu ne mai sauki ya Allah ta'ala ya ce idan muka yi nufin mu ta da askariya أمرنا نسر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إذا منا ثم هلكت القرية وسيم أمري ومسر فيها سوى يمسر فيها أصحاب السعر سنة مرفوع الولاء سنة مرفوع ذاتا سنة مرفوع كله سنة مرفوع العزيز su ne masu haske su ne masu dama dama sai Allah ta'ala ya musu umarni fa fa fa ku fi ba su ko ta fi jawaye idan an ce ku yi kaza da suke ba zan ba in an ce Allah ya ce kaza su ce kariya ba fasara ne ba idan an ce manzo Allah ya ce kaza ku ce Allah ya yi kariya ne wa annabi wato hadisin akwai mai rauni shin hadisin ingantacce ne a je abin tika shi da kyau saboda ya ga hadisi zai masa tabaibayi ko ayin ƙur'ani za ta yi masa tabaibayi in an yi wa'azi ya yi tawaye in an yi nasiha ba zai saurara ba idan an masa gargaɗi ya yi kunnen uwar kegu ya ma raina malaman ko ya raina malamin yana ganin yana zuwa wajen sakin baki yana karɓan aron kuɗi ba ya biya yana zuwa yana roƙo ko wani abu makamancin wallan shi yasa alaramma in kana son ka kare mutuncinka kada ka kuskura ka je gidan wani mai hali ko kuma wani ogan gwamnati ka je kana roƙon cewa wai masaran gidanka ta kare to me yasa ba za ka je filo ka yi aure ka yi noma ba a idan ka je bilu kai noma ba ruwanka da neman masara a wani waje. ga gona kai birjik kun wani lokaci malamai su suke raina kansu idan suka raina kansu duk wa'azi idan sun yi komi gaskiyansu komai gaskiyansu ba za a saurare su ba sai a raina su ko ha ba haka alai halkaulo fa jammar na ha tadmira. saboda haka waɗanda suke faɗin bakar magana su ne masu hali ‘yan tawaye su ne masu hali to idan suka yi tawaye sauran talakawa kuma sai su bi su dama haka ne talaka shi duk inda aka jaki shi kenan su ne irin waɗanda ake cewa ko suke cewa ana taba su sai su ce a'a mu muna bin kwanciyan gaki ne mukan bi yarima ne mu sha kiɗa wannan na yi magana ne a hausance eh, in ka je ka samu wanda ya karanta hausa zai fassara maka abin da yake nufi su ma'ana su yan biyayya ne Allah ta'ala yake fadammar na ha tadmira sai mu halakar da alƙaryar halakarwa kun ga da masu hali da wanda ba su da hali duk gaba ɗaya an halakar da su amma wa suka ja musu masu hali suka ja musu don haka waɗannan masu hali su sun yi nasara saboda duniya sun yi biyayya ba Allah dukiyansu ba ta shagalar da su ba la kuma amwalukum wala auladukum an zikrillah su Allah ya taimake su akan wannan don haka ya manzon Allah muna son a sanya mana wato wata ka'ida faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma ka. sai annabi ya ce musu me yake faruwa ne me yake faruwa kun zo ku talakawa kun kawo ƙaran masu hali waɗanda suke taimakawa addini kun ga wannan kaman ya zama bambaragwai ko waɗanda suke ayyukan addini wannan ya zama kaman bambaragwai don ya kamata ku yaba musu ya kamata ku goyi bayansu amma sai gashi kun kawo ƙaransu kalu sai suka ce karan da muka kawo shine na kama salli suna yin sallah kamar yadda muke sallah babu bambanci wani lokaci sallah mai hali ma fi na zuwa don talaka za zaka samu yana sallah yana susan yunwa ba a na tsaye ke ba kama waɗannan na kama salli suna sallah kamar yadda muke sallah cikin natsuwa wa na kama nasumu suna yin azumi kamar yadda muke azumi babban abin da yake bukata azumi shine mutum ya kiyaye dokokin Allah idan mutum ya kasance ba ya kiyaye dokokin Allah yana azumi to karshe zai taki yana yunwan banza ne da shiruwan banza falaisa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba man ya da qawla zur wala bihi annabi ya ce duk wanda bai bar faɗin zuri ba bai bar aiki da zuri ba da jita jita ba bai bar yada jita jita ba to Allah ba ya bukatan ya bar cin abincinsa da abin da sunan yana azumi saboda laifi ne balle ya ce mutumin da zai kirkiri karya balle mutumin da zai yi aiki da karya kama waɗannan bayin Allah ne wa ya sumuna kama na su suna azumi kamar yadda muke azumi sai dai kuma sun ɗara mu wa ya tasaddaku na wala na tasaddaq suna yin sadaka mun kuma ba mu dabin sadaka yanzu ba mamaki kalaluma wani kan naira dubu ɗaya sai dai kwana a masallacin nan idan an ce duk wanda ya shigo masallacin nan sai ya ba da dubu ɗaya kafin ya fita Eh, kuma wanda za su yi wannan ba mu ne ko kwamitin masallaci ba a aljanu ne za mu roka su yi wannan eh, sai kowa ya ba da dubu ɗaya fita lallai ina jin waɗansu da yawa za su kwana cikin masallaci ka san aljani ne ba mai guna guni sai eh, amma nan ce kwamiti ne ko mu ne muka tsaya wani zai ce ta wallahi in ya wai ja da fassara ne ni na yafe daga yau ma ba zan sake zuwa ba to kaga zai mu roki aljanu su zo su tsaya duk wanda ya shigo sai ya ba da dubu daya kafin ya tafi to zai ga masu tsallakewa ba su da yawa musamman ma zamanin yanzu yadda ake cikin wahala yadda mutane suke cikin kaito suna bukatan taimako yasa ya kamata a ce masu hali da 'yan siyasa su taimaka idan kun yi domin Allah sai Allah ya kare ku lokacin da kuke bukatan taimako ko ba ku roki Allah ba sai taimake ku in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum dalai hakika mutane suna cikin wahala Allah ya taimake mu so yatasaddaquna wala natasaddaq suna yin sadaka mu kuma ba mu da abin sadaka su Allah ya hore musu akwai mutumin da zai dauki naira dubu ɗari ya bayar bai ji komai ba wani ma miliyan guda zai bayar idan bai bayar ba maki ba zai samu bacci mai kyau ba sai ya ba da miliyan ɗaya sannan ya samu ya bacci hani an a amma yanzu kai akan miliyan ɗaya ina jin aka rinka binka sai ka kai bangon duniya sun sai ka je inda yake ba a san ka ba ko mata nawa kake da su wallahi barin su za ka yi ko 'ya'ya nawa kake da su gudu za ka yi ka su saboda idan baka da miliyan ɗayan nan ana bin ka baki baka san wulakancin da za a yi maka ba karshe ma ba mamaki kashe ka za a yi to amma wani shi kuma miliyan ɗayan Allah tabaraka ta'ala ya kore masa in bai bayar ba ma ba zai samu nutsuwa ba to irin waɗannan su ne masu hali wai tasaddaquna wala natasaddaq suna yin sadaka mu kuma ba ma iya yi wai yutiquna wala nutik suna yantawa mu kuma ba mu iya yantawa wanzu hadisi ya tabbata duk wanda ya sai bawa ya yanta shi a lokacin da ake harkan bayi duk wanda ya sai bawa ya yanta shi saboda Allah to Allah tabaraka wata'ala zai yanta gaɓoɓinsa kakaf gaba ɗaya gabarin wuta shi yasa yantawan yake da muhimmanci yayin to a yanzu tun da babu waɗannan ai akwai ciyarwa yanzu mutanen da suke da hali suka ba da masallatai buhunan gero da buhunan kinkafa da ainihin buhuhuna na shuga a gurare daban-daban suna da yawa wanda suka ce a kayan yin abinci fi sabilillahi yana fitar wa mutane wani waje ma in kaje kullun dambun nama ake fitarwa eh ko da yake bai kamata ce talaka ya azumi ya ci dambun nama ba don zai shake shi eh ba dambun nama yake nema ba zan yi nemi dambu ya ci dambun nama zai sha wuya musamman wanda bai saba da wannan ba saboda haka ana yin dambun nama ne wa masu dambun nama wanda suka saba da dambun nama wani masallacin kaji ana yin masa lafiyayyar masa wanda yake taji mai ko da babu miya za a iya ci a sha ruwa sannan waɗansu idan ka inda su suka ci gaba su farfes suke yi dabba za a yanka yi farfesunta sai ga mutane ko da ba samu naman ba idan suka sha ruwan to za su ƙara da ordinary water su sha ruwa wani ma ya ta da su ba ba ruwansa da suhur sai dai ya kurɓa ruwa saboda maikon nan yana nan a cikinsa wani kuma shi dabino yake sayowa ya zai kawo masallaci wani fiyo wata yake sayowa a zo ana rarrabawa wani in kace sayo fiyo wata din ba zai iya ba amma ya kamata a sani duk mutumin da ya azumi kaci yadda shi da abin buɗe baki to irin ladan da Allah ya baki shine wanda zai baka ka ga masu hali an buɗe musu kofa su ne za su yi wannan su samu lada gashi yanzu mu muna zaune muna yin karatu ana harbawa a wurare daban-daban mutanen da suka dauki nauyi suna da lada la ya'di Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin wanda ba mamaki waɗanda za su saurara sun fi waɗanda suke sauraron mu a yanzu ina ganin comment din waɗansu kwamaradawa waɗansu waɗanda yake ba su fahimci addini yadda ya kamata ba ga dukkan alamu jahilai ne ai duk mutumin da zai ce wai a ciyar ya fi muhimmanci akan a yi fonsarin ɗin tafsiri to wawa ne shi bai san muhimmancin karantar da addini ba kowanne layinsa daban ne kowanne yana da muhimmancinsa mutumin da zai yi fonsarin ɗin karatu mutane da yawa su shiryu wallahi ba san yawan ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi ba saboda ilimi an ce a bayar da shi ilimi akwai na dole wanda zaka bayar idan al'umma suna amfana wannan ya ladansa wato ladan wannan aiki baya yankewa amma kaga ciyarwa zaka yi ne akwai na dole na dole ba su da yawa wanda zaka ciyar da su kamar iyaye ne ko mata ko 'ya'ya sai wanda kuma za ka yi musu fi sabilillah sai gaji ana cewa mutane suna fama da wahala mutane suna cikin tsanani akwai talakawa da yawa akan a yi fansarin ɗin tafsiri gara a ciyar da waɗannan a ah, to wa ya jefa musu yunwan ba Allah ba ne mai yiwa ma'an aka bincika da yawa daga cikin su malalata ne sun ƙi yin noma ne gwarai da gaske ana samun haka mutumin da ya bar ƙauyensu ga gonakan iyayensa kufayin iyayensa da kakanni ya bari ya zo ya shiga cikin matsari kuma kullum yana kukan babu wannan baya da hujja in ya je lahira sai ya yi bayani to irin waɗannan ne za a yi su fansalin ɗinsu a kyale mutane sai ta aiki da jahilci yasa ina ganin masu wannan comment walansu waɗanda na san su ina ankarar da su wanda ban san su ba kuma to wannan ki kenan don akwai wani wanda za a zo duk waɗannan karatutukan da ake baya sauraro amma kuma ana kawo abun nan din addini sai kwatanta da hankalinsa hankali baya jagoranci sai ƙur'ani ya masa jagoranci hankali baya jagoranci sai hadisin annabi ya masa jagoranci kuma hankali baya jagoranci sai fassarar malaman kwarai ta yi jagoranci sannan mutum zai amfani da ra'ayinsa bale ma ra'ayinka ne za mu ɗauka ko ka karanta littafan turawa guda ɗari ne alhali kawa'idi baka san komai ba halari baka san komai ba daga ainihin alamtara zuwa ƙasa ba za ka iya karantawa ba to kai jahilun murakkabun ne akan abin da ya kafi addini bai kamata saurare ka wa ya'tiquna aw yu'tiquna wala nuti suna yantawa mu kuma ba mu da halin yantawa saboda haka layin ciyarwa daban layin karantarwa daban kuma kasan nan yana daga cikin abin da ya taimaka mana shine karantar da addini da ake yi wallahi ba domin karantar da addini da ake yi ba da yakin ba sasa za a yi ta yi da ba mu isa mu zauna cikin natsuwa ba amma saboda ana karanta Kur'ani ana karanta hadisai duk da rigingimun da suke faruwa sai kaga ana samun zaman lafiya da natsuwa a waɗansu bangarori to aka yi watsi da wannan to wallahi na sai Najeriyan watsewa za ta yi kuma waɗanda za su fi gigi cewa su fi wahala su fi shiga mawuyacin hali su ne waɗannan kwamaradawa masu sharhin da ba su da ilimi min alkitabi wala min sunna Allah ya kyauta to fuqara'ul muhajirin talakawan muhajirai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun masa bayanin wannan bi ma'ana yayi iyaka tsakanin su da masu hali a cikin su waɗanda yake suna yin sallah tare suna azumi tare amma wadancan sun ɗara musu da sadaka da kuma 'yan tabayi wato kaman taimakon bayin Allah qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace afala uallimukum shay'an shin bazan sanar da ku wani abu ba idza muhu idan kun aikata ki sabakatun man ba'dakum za ku tsere ma waɗanda za su biyo bayan ku wala yakunu ahadun afdala ba wanda zai fi ku daraja illa man fa'ala misla ma sai wanda ya aikata irin abin da ka aikata ko ya aikata fiye da naku sai ba zan sanar da ku wannan ba to mahallu shahid namu kenan sai a saurara a sai annabi ya ce to safihun ku yi tasbihi wa tahmadun ku yi tahmidi wa tukabbirun ku yi takbiri dubura kulli salatin bayan kowace sallah kun ga wannan ya hada da farilla sallan farilla da sallan nafila dubura kulli salatin salatan wa salasina salatin da uku anan aka zaya salasan wa salasina shi ne subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da uku sannan a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zama dari chief kenan qala fa qalu ya rasulullah shine sai suka ce ya manzon Allah da mana da maza Allah ya faɗi haka matalakawa sai suka je suka ci gaba da aikatawa da masu kuɗi suka ji labari su ma sai suka zo suna aikatawa tun da ba yi iyaka ba kun ga wannan mai kuɗi ma yana kishin gide yana kishin gide in ya ga dama ma zai yi tasbihi yadda ya ga dama domin saboda in ka ji an ambata maka adadi to ka bi silsilan magana idan annabi ne ya ambaci adadi to shine ake kiyayewa amma duk malamin da ya ambaci adadi ya yanko to kuskure ne yanzu idan wani malami ya zo ya ce bayan sallan farilla subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 amma bayan sallan nafila subhanallah 35 walhamdulillah 35 wallahu akbar 35 to wannan ya zama bidiya komi kuwa haɗewan malamin don annabi ya faɗi nasa shi ma ya faɗi nasa kenan shi yasa wajen adadi da kaifiya malamai suka ce yi kokari ya kiyaye abin da ya tabbata shi yake yi to amma idan kana kwance ka yi tasbihin ka yadda ka ga dama wannan babu laifi lokacin da kake zaune hakan nan ba kana zaune ana tafsiri kana danna wannan abin ko da tarbi kana ja ba to wannan kake ji eh wanne kake ji ko wanne kake yi tafsiri kake sauraro ko tasbihi kake yi in tasbihi kake ka koma gida inda ƙara ba zai dame ka kunnen ka ba kwarai da gaske ba yadda za a yi ce mutum yana da zuciya guda biyu annabi ma an ce ba da zuciya guda biyu balle kai tukururu saboda haka in za ka yi abu guda ɗaya za ka rike shine in ka yi shi ka gama kuma sai ka je ka yi wani daban ina fata an gane to don haka tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 to ba a ce banda masu kuli ba ba a ce banda masu hali ba su kuma sai suka kama yin haka na ka yi sallah maimakon su tashi ba za su tashi ba sai su yi tasbihansu yadda talakawa suke haka masu kuma suke yi shi ne talakawan suka sake da'awa wajen allabi suka ce ya manzon Allah sami a ikwanuna ahalul amwali yan uwanmu masu dukiyoyin nan sun ji labari bi ma fa'alna da abinda muka aikata muka zo muka roke ka kafal amana fa fa'alu mislahu kuma suka je suka aikata haka mun sake kawo karon su karo na biyu don haka a mana iyaka kun ga idan Allah ya umune wa manzo Allah zai yi ceto ya ku jama'a tasbihin nan da ake yi bayan salloli wannan na talakawa ne marasa sisi banda masu hali to mai hali daga dubu nawa ne mutum yake da hali eh, arama eh idan mutum yana da dubu nawa miliyan nawa Shi ne yake da hali to kaga nan ma idan annabi bai yanka ba sai an je ana dibi-dibi yi wani za ka samu yana da naira miliyan daya amma matansa hudu sannan kuma yana da ya'ya kaman guda hamsin tsayi akwai matan da suke haifuwan ya'ya goma sha bakwai ko babu wani ma ana bayanin cewa matarsa ta farko ta haifi ɗa guda ɗaya na biyu ta haifi guda ɗaya da ta tashi haikuwa na biyu sai ta haifi yan biyu na uku ma aina na uku yan biyu na hudu yan biyu wani abin mamaki da ta je na biyar sai ta haifi yan uku sai yana nema ya bar gari eh yana nema ya bar gari to ka zan kana da naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a ce kana da mata hudu ya'ya kamar guda hamsin sannan ga iyaye suna nan da rai sannan ga waɗansu gwaggwanaye su ma sun tsofa ba su da hali ga waɗansu ummomi duk a kanka ne naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya na ba zai yi maka ba ba zai yi maka ba don haka zuwa na lissafin masu hali ba za a saka ciki ba waɗannan matan ka hudu da yayan ka guda hamsin idan za a yi musu ɗinkin sallah ko da mai arha ne kana ganin dubu nawa za su ce a cikin miliyan daya eh ka gani yana da yawa abincin da za ka rinka basu yana da yawa to su suna son a yi musu iyaka kuma wallahi da annabi ya yi iyaka da ya zauna amma buɗan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce musu zalika fadlullahi yutihi man yasha yace wannan yafi karfin sa wannan falalan Allah ne yana bada ita ga wanda ya ga dama yasa duk wanda Allah ya baki dukiya ya baki dama wallahi ya baki hanyar shiga aljanna cikin sauki yana kwance zai samu aljanna shi kuma talaka yana tsaye sai ya dage ya samu aljanna sai sun je can sai su haɗu Ya ce a ba a tsammanin ba a nan kake ba ya ce ko dai kai ne nake tsammanin ba nan kake ba kai ma ya haka yi a ke shi talaka ya yi tukin tsaye yi kuma wancan da ake gani ya ke ya yi kusurin nan abubuwan da yake yi na alheri ba sani ba ya sa waɗanda suke da hali yana da kyau mu bar musu mummunan zargi eh, za ga wani angonku yana da abin nan baka san abin da yake a wadansu wurare ba amma kai kana zaune a kofan wani shago ko a bakin hanya kai ta kirkiro maganganun da ba haka ba ne kana yarfawa kana zagin mutane to kana rage musu alhaki ne wallahi sai an je lahira ka sha mamaki sai ga masu kudin su ana ce ku je aljanna mala'iku suna musu rakiya kai kuma kana zuwa ana ce je ka can ana maka zawa to kaga ga talauci a duniya sannan kuma ga wuya a lahira ai abu bai yi kyau ba wannan kenan to kun ga wannan ya fassara mana cewa wa adbara sujude domin da aka ce wa minan laili fasabbihu wa adbara sujude bi ma'ana kai tasbihi wa Allah cikin dare kai tasbihi wa Allah a bayan sujada daban-daban sai kuma mala yake wakila annal murada bi qawlihi ta'ala wa adabara sujudi waɗansu malamai sun ce abinda ake nufi da wannan bayan sujada kuma rakata ne ba dal magrib sallan nafila raka biyu bayan sallan magriba wannan nafila raka biyu bayan sallan magriba to amma kuma na ga imamul bagawi ya kawo fassarori daban-daban shi ya fi insisting akan cewa da wanda suka fassara raka'a biyu bayan fitowan alfijir kafin a yi sallan asuba raka guda biyu waɗannan rakoyi guda biyu ya ke kiransu raka ta alfajiri kun ga muna da fassara guda biyu kenan anan waɗannan salloli guda biyu suna da muhimmanci amma rako'o'i guda biyu da ake yi a matsayin rakatai alfajiri kafin a yi sallan asuba sun fi muhimmanci a kan rako'o'i guda biyu da ake bayan sallan magariba tunda manzo Allah ko da halin tafiya ne baya bada rakatai alfajiri yana a akan aiwatar da rakatar fajiri waɗannan rakawoyi guda biyu wani lokaci ma kan yi su shaf shaf shaf har nana aisha ta ce kamar ma annabi baya karanta fatiha amma fatiha yake karanta shi yasa malamai suka ce ba sai an karanta sura ba ko fatiha fatiha kana yi kuma manzo Allah da kansa ya ce rakatal fajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha waɗannan guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikinta dalilin da ya sa idan mutum bai samu dama ya raka ta alfajiri ba to idan aka yi sallan asuba zai iya tashi ya yi ta an ba shi dama kun ga an hana sallan nafila bayan sallan asuba har sai rana ta fito ta dan dago amma irin ka ta alfajiri ne zaka iya yi bayan sallan asuba na iya yin ta saboda wata rana annabi ya yi sallan asuba bayan ya yi sallan asuba da ya yi sallama kusan idan annabi ya yi sallama juyowa yake yi shi ya sa ka'ida ce duk limamin da ya jagoranci mutane sallah mafi karancin askar inda zai yi yana kallon gaba bayan ya yi sallama shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram to zai juyo abinda annabi yake kenan sai ya juyo ya fuskanci mutane duk wanda ya zauna yana ta kallon gabas to ya saba wa sunnan manzon Allah ba haka yake yi ba juyo ake ya kalli mutane kaga nan ma zai taimaka maka mai zuwa su ba da wanda ba zuwa zaka gane haka duk da kasancewa ba manufan ba kenan amma dai kullun kana ganin mutane zaka ba su shaida tunda idan mutum ya mutu kana ɗaya daga cikin waɗanda idan ka ba da shaida mala'iku za su ɗauka mutane suna daga cikin waɗanda yanzu suka ba da shaida akan mutum mala'iku za su rubuta kuma zai yi wahala su faɗi ƙarya domin har wajen Allah gaskiyan za su faɗa yin sun sani in ba su sani ba irin wannan ko an tambaye ka kaja bakin ka kai shiru to maza Allah yakan juyo ya kalli mutane to wansa ke da wuya kawai sai ya ga wani ya tashi kuma yana ganin an yi sallah tare da shi ya take ya kawo raka guda biyu shi ne ya ce masa a ah, subuhu marrataini yanzu sallan asuba ne sau biyu sai ce a ya ce na zo ne ban yi raka ta alfajir ba kuma tana da muhimmanci na samu an ga sallah shi yasa sai na bi ka sallah yanzu da aka idar da sallah sai na taki na yi raka ta alfajir sai mazu Allah ya shiru shirun nake yake gwada cewa abinda mutumin nan yayi daidai ne to daga nan aka samu hujja kai ma kana iya yi sai dai ba kullum ba ba kwarai da gaske ba kullum ba ka je ka gama chatin ɗinka har karfe sha biyu ka gama kallon satellite ɗinka har karfe sha biyu baka tashi kai raka ta alfajiri a gidanka ba ka zo masallaci ko baka yi kafin su ka zo ka shiga sallah kullum ka tashi bayan sallah su ba kuskure ne ko bai kamata ka bar gidanka ma baka nafila a ciki ba tunda annabi ya ce kar ku mai da gidajenku kaman kabaruruka saboda ba a sallah magabarta to kun ga wannan shine wa minan al-layli wa adbara sujudi wa adbara as-sujudi dinnan ana nufin rak'atul fajr to amma kuma waɗansu malamai sun ce sallan nafila raka a biyu bayan sallan magariba domin suna daga cikin asuna norawa ce suna da muhimmanci kwarai da gaske annabi yakan yi sallan nafila raka a biyu kafin azahar da raka a biyu bayan azahar da raka a biyu bayan magariba da raka a biyu ko bayan isha'i ko kafin isha'i sannan sai raka a biyu kafin azuba waɗanda aka ce an walan waɗansu ruwayoyi kuma akwai inda aka ambaci hudu amma magariba mafiya yawa an fi yin sallan nafila ne bayan magariba shi yasa mafiya yawa ga masabar malikiya suka fi jaddada da goyon bayan sallan nafila bayan sallan magariba amma banda kafin sai dai kuma nasofi sun gwada sahabbai sukan yi waɗannan nafilfili sai dai da nafilan da za ka yi kafin magariba da wanda za ka yi bayan magariba wanda za ka yi bayan magariba ta fi muhimmanci amma inda hali kai duka biyu saboda yan kana da kyau ka kara da wanka wannan shine ma'anan wa adbara sujudi bi ma'ana ayi nafila raka'a biyu bayan sallar magriba sai Allah ya ce mai واستمع yawma ينادي المنادي min makanin قريب Allah ta'ala yake واستمع yanzu kuma za mu mayar da mu wa'azi dangane da abin da ya shafi lahira ka saurara yau mai yunadi munadi ranar da mai kira zai yi kira min makanin karib a waje wanda yake kusa to makanin karib din da aka ce baitul maqdis saboda mafiya yawa littafan musulunci abinda suka gwada inda ya fi kusa da sama shine baitul maqdis wasu kuma suka ce lakin kaba amma mafiya yawan nasosi abinda suka ce baitul maqdis ya fi kusa da sama to wajen za a sa mala'ika ya tsaya yi kira sai kowa ya bi yau mai yunadi min makanin kare qatada qala kalakabul ahbar ya amuru allah ta'ala malakan Allah zai yi umarni wa mala'ika an yunadi ya ala fakrati baitul maqdis zai yi kira zai yi kuwa a bisa wannan dutse na baitul maqdis ayyatuha al-izamul baliya wal awsalul mutakatti'a wal luhumul mutamassika والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يا أيتها الإزام baliya. wannan fa bayan an tafi ne sun kun san idan aka yi kulin kaho na farko mutane mutuwa za su yi duk wani mai rai mutuwa zai yi an yi tashin duniya kenan So shekara nawa za a yi kafin a yi tashin alkiyama tsakanin tashin duniya da tashin alkiyama wallahu alamu walansu kasusuwa sai sun lalace sai sun yi fari sol walansu ma sai sun koma kasa ne mala'ikan idan ya zo wajen kira zai ce kamar yadda kawo anan ayyatu halizamul baliya ya kuka susuwa waɗanda suka lalace wal awsalul mutakatti'a ya ku jijiyoyi da join wanda suka rarrabe wal luhumul ya ku namomi waɗanda kuka kikkece wa shu'urul mutafarrika ya ku menene jam'i na gashi ya ku gasu waɗanda suka watse jami'i na sha'af inna allaha ta'ala lalle allah maɗaukaki ya amuru kunna yana muku umarni an tamina ku haɗe waje guda li faslil qada to shi yasa duk ƙashin da ya lalace ko ya zama ƙasa ne zai dawo duk naman da ya lalace zai dawo duk jijiyar da ta lalace za ta dawo sannan kuma duk gakin da ya tafi zai dawo duk fata ma za ta dawo kawai sai ga mutane ga sunan wani akan wani wani akan wani Shi shine wasami yawma yunadi munadi min makanin qarib lokacin da za a yi wannan kira ba ka saurara ba dole ka saurara za ka ji sai Allah ce mai yawma unan as hata bil haqq الحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق رانا دع يوم منصوب على الظرفية رانا دع يسمعون الصيحة بالحق ذات جوانا كرا شنو الصيحة ده منك من كاراني wanda baka tsammani zaka ji ya ruda ka kana matacce sai ga ka tashi kawai kai ka san ba lafiya ba duk wanda ya ga haka ya san babu lafiya za a yi tashin alkiyama ne daman tashin alkiyama kamar ribibi ne shi yasa hausawa idan suka ga wannan yayi nan wannan a sai a ce haka ce tashin alkiyama dama haka ne tashin alkiyama yake Allah ya sa mu cika da imani bil haqqi da gaskiya in sun ji wannan ƙara ƙaran gaskiya ce gaba ɗaya za su mike يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون wanda da dama daga cikin su karyatawa suke yi ko a cikin musulmi ma yanzu karyatawa ne domin idan Allah ya hana ka kake hannuwa to kaman ka karyata alkiyama ne wato ba za a yi takin alkiyama ba Allah ba zai kama ka ba sai yayi kamar haka ne in an ce kai abu kaza kake yi wato ka fi garbin Allah kenan Allah ba zai kama ka ba to balle kuma waɗanda suke ƙaryata takin alkiyama gadan gadan ko suke ƙaryata ba za a rayar da matattu ba gadan gadan yasa Allah ta'ala ce mai yasma'una sai bil haqqi ranan da za su ji wannan kuwa wato da gaskiya zalika yawmul qurur to fa wannan rana ranar fita daga cikin kabarurruka ne ko kaki ko kaso sai ka fita amma ba baka so a yi tashin alkiyama da kai to karka zo duniya kuma lokacin da za ka zo duniya ba za a yi shawari da kai ba don ga san ko mahaifinka ma Allah Allah yake yi a same ka mahaifiyarka tana Allah Allah ku rabu lafiya saboda duk auren da aka yi ba a samu haihuwa ba mutane suna cikin damuwa suna cikin damuwa don wani da za a zo a ce masa wanda za ka samu ba shege ne zai ce Allah ka bani wato ko shegen ne Allah ya baki saboda babu daɗi amma kuma abinda masu hankali suka sani ko suke fahimta idan Allah zai baka shege to gara kar ya baka yadda ka zo ka tafi baka da haƙƙin kowa a kanka ba wanda ya cusa maka ɓace rai baka da wata damuwa kawai idan ka je lahira kai ya kai za a tambaya ya kai ya ka zauna da matarka ya ka zauna da makwabtanka da 'yan uwanka kaga maganan yaya ba za a zo a yi maka tambaya kan wannan ba jikoki kuma waɗanda su aka Allah ya ba su haihuwa kaddara ce wanda Allah ya hana shi ma kaddara ce ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima tsari ne na Allah ya za duk abinda za ka nema ka nemi alheri duk abinda ka samu ka nemi albarka Allah ya samu dace zalika yawmul khurud lalle wannan ranan fita kenan ai min al ajiz ajdasi daga cikin kabaruruka shine Allah ta'ala ya jaddada ba wadan suna musu suna ce idan an mutu ba za a dawo ba alhali kafin wannan lokaci ba san yadda aka yi aka aka su ba amma suna cewa yan an mutu ba za a dawo ba sai Allah ya ce me inna inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir inna Allah ta'ala ya ce mu ne nahanu mu din nan nan akwai ta'kidun wa ta'kidun za a iya ambaton kalma guda daya amma sai aka jaddada inna nahanu kun san akwai inna akwai kuma na addallatu alal na din nan wato mu sai aka karfafa ta da inna shine inna lallai mu sai kuma ya kara da cewa na hannun mu saboda ya karfafa ya ce nuhuyi wa numetu fi'ili da fi'ili bayan me bayan damiri da damiri ضمير يؤكد do damiran, يأتي معطوفا على فعل آخر إنا للمو نحن مو إنا نهوي ونميت mu muke rayarwa mu muke kashewa ayoyi da yawa sun tabbatar da haka wa ilaina almasir kuma wajen mu ne za a komo ko an ko anso. saboda haka da wanda ya imani da mai jayayya duk waje ɗaya ne wallazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shi yake fara halitta in ta lalace shi zai mayar da ita wa huwa ahwanu alai mayar wa ma yafi sauki ga Allah wa ilaihi masirul khalaiqi kullihim dukkan halittu wajen Allah suke komawa fa yujazi kullam bi amali kuma sai ya saka ma kowanne da irin aikinsa in khairan fa khairu wa in sharran fasharrun kunga wannan fasara ma mai sauki ne abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh